وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ikiwani filla assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta 21 ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara 1433 lissafin nasara yau tara ga watan takwas shekara ta dubu goma sha biyu yau cikin taimakon allah mun ziyarci garin gire idan aka ce gire a jihar adamawa kowa ya san ina ake nufi da gire yawancin duk wani babban modibo a jihar adamawa mafi yawa zaka ji daga gira suke guri ne da allah ya masa albarka wato ya samar da manya-manyan malumin musulunci a wannan wuri mun ziyarci fadar mai martaba hakimin gire uban doman adamawa sannan an wuce masallaci an gabatar da wa'azuzzuka ga ɗaruruwan mutane maza da mata da suka halarta mun ga abin da ya ƙara ƙarfafa mana gwiwa muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi alaran ma na san muna cikin suratul shu'ara ko za ka gano inda muka kwana وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي أنكم متبعون idan ba ku manta ba jiya mun ji inda aka kara tsakanin annabi musa da gingima gingiman masihirta da bokaye waɗanda fir'auna ya tattaro ƙarshe allah ya ba annabi musa nasara mu'ujiza ta rinjaye sihiri da tsafi haka ne? kuma mun ji fir'auna ya fusata ya ɗauki mataki zai yi ta'addanci akan mutanen da shi ya gayyato su da kansa cewa zai yayyanke hannayensu da ƙafafuwansu ta saɓani idan ya yanke hannun dama sai ya yanke ƙafar hagu to ƙur'ani mai girma bai ce komi akan fir'auna ya samu nasarar yiwa wa wa'annan mutane wannan ta'addanci da ya ce zai yi ko bai samu daman yi ba ƙur'ani bai ce komai akan wannan ba sai dai ƙur'ani ya tabbatar mana da sun fito ƙarar sun nuna masa ba sa jin tsoronsa ba kuma su jin tsoron ta'addancin da zai yi saboda sun karbi imani da wannan yasa maluma da dama suke rinjayar da kyakkyawan zaton Allah ya tsallakar da su to wannan yasa annabi Musa ya zauna ya ci gaba da wa'azi a cikin garin Masar domin ka kallo ayoyi na ƙur'ani mai girma sun nuna wani abu mai kama da haka ya faru kamar yadda Allah madaukin sarki yake cewa walaqad akhazna ala fir'auna bisinina walaqad akhazna ala fir'auna bisinina wa naqsim min ath-thamarat ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون الله يتي ولقد أخذنا آل فرعون حقيقة من كام متانا فرعون فرعون دا متانا سا من كام سو بالسنين da shekaru na fari wato aka rinka hana su ruwan sama wa naqasin min ath-thamarati da tawayar 'ya'yan itatuwa amfanin gonansu ya zama bai da albarka Allah ya ce mun yi wannan ne la'allahum zakaru ko za su dawo su wa'aztu su aiki da abin da annabi Musa ya gaya musu to bayan haka sai aka yi kaga فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما ضائرهم عند الله ولكن أكثرهم maɗaukin Sarki ce fa iza ja'adhum alhasanatu duk lokacin da wani abu mai farta rai samu fir'auna da mutanensa, qalu lana hazihi sai su ce to ai wannan dama abin da muka dace da shi ne dama mu abin da ya kamata mu samu kenan amma wa in tusibhum sayyi'atun amma idan wani mummuna abu ya same su ya ɗayyaru bi Musa wa man ma'ahu sai su canfa annabi Musa da waɗanda ke tare da shi su ce ai su suka jawo musu bala'in Allah ya ce ala inna ma ta'iruhum indallah ku saurara bala'in su da ya same su da abin da suke canfa wannan ba annabi Musa ne ya jawo ba Allah ne ya ga dama azabtar da su ya kawo musu Allah ya ce walakin na. aktsarahum la ya'lamun sai dai mafi yawan su basu kasance suna sani ba akwai wata magana da Allah ya ƙara faɗa a gaba alaramma wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin wa qalu sai suka ce wa annabi Musa ba wai ka jefa sanda ta zama maciji ta haɗe macizai na masihirta ba ko ka sa hannunka a hamata ka cire yana haske suka ce saurara ka ji mahama ta atina bihi min ayatin duk wata irin aya da zaka zo mana da ita na biha domin ka sihirce mu da ita fama nahanu laka bi mu'minin ba za mu imani da kai ba kun ga kenan wannan ya nuna bayan an gama wannan debate tsakanin annabi Musa da masihirta annabi Musa ya ci gaba da wa'azi amma mutanen garin su to akwai abin da ya faru alarama menene ya faru فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين mutane suka yi taurin kai haka Allah ya ce fa'arsalna alaihim dufana sai muka turo musu ambaliyar ruwa muka turo musu tsunami wato aka rinka maka ruwa ruwa ya cika gari gidaje suka rinka rugujewa da suka ga ruwa ya yi ruwa gidaje na rushewa dabbobi na nitsewa mutane suna mutuwa sai suka zo suka sami annabi musa suka ce to inda kai annabin allah ne ga lokacin da za mu gane yayi ka roƙi allah naka wannan ruwan ya tsaya in ya tsaya za mu yi imani annabi Musa ya ce ya Allah sun ce in ka janye wannan ruwa za su imani ka janye ko za su imani ya ubangiji sai Allah ya tsaye da ruwa sannan ruwa aka janye shi gari ya koma lafiya suka ci gaba da taka tsandauri suka ce kai wannan magana banza ce wannan masu hiri ne su ba za su imani ba ne fa sannan alaihi tufana to daga nan Allah sai ya ce to a ƙara turo musu wata jarabawar wal jarada sai Allah ya turo musu fari ya zama gaba ɗaya garin ya cika da fara ko ina fara ne a garin ko ina in ka shiga ɗaki fari sun ka rinka bala'i da su kenan in ka fito kan hanya fari na ƙoƙarin su ture ka yawo a gari ya gagara zama ɗaki ya gagara kai gari dai gaba ɗaya zama bala'i duk inda kai da fara kake karo sai dai ka ga mutum yana ta kaɗe-kaɗe hakan nan kowa ya rasa inda zai sa kai shi sai dai ka karbi ganye kai ta fifi ba lokacin zama lafiya kai da bala'i bala'i suka sake da wajen annabi Musa suka ce to fa an sake samun matsala abin da ya wuce ya wuce ka yi hakuri amma yanzu ka roƙi Allah ya janye wannan bala'i in dai ya janye to mun gamsu za mu yi imani da kai annabi Musa ya ce ya Allah bayin ka yanzu sun yi nadama ka janye musu wannan bala'in ko za su yi imani sai Allah ya janye bala'i fari duk suka tafi aka nemi fari aka rasa gari ya koma garau za ka fito ka zagaya lafiya lafiya suka ce billahi lazi imani ba su yi niyya ba kuma ba su yi fa’ar sannan alaihi maɗofa na wal jarada sai Allah ya ce wal qummala sai Allah ya ce to a turo musu kwarkwata to kuma kwarkwata sai ta shigo kayan mutum kwarkwata rigarsa kwarkwata in za ka kwanta kan gado kwarkwata kai kowa jikinsa duk kuraje duk inda ka ga mutum soshe-soshe yake yi abu kuma ya zama bala'i komi ya caɓe ya za a yi suka ce mu sake koma wajen musa suka sake dawa wajen annabi musa suka ce ka roƙa mana ubangijinka yanzu kan za mu yi imani annabi Musa ya ce ya Allah sun sake dawa sun ce za su yi imani yanzu a jarraba a gani Allah ya ce a janye kwarkwata aka janye kwarkwata suka ce suna nan kan kafirci ba za su bari ba wadda sai Allah ya ce a tura musu kwadi gari kawai sai cika da kwadi in ka je za a kwanta kan gado sai ka samu kaman kwado 250 kan gada bala'i ya yi bala'i ko bai ba idan mace ta ɗora tukunya za ta yi girki kwari su cika in ka rataye riga ka duk aljihun kwari su cika abin nan kwari su cika aljihun rigar in ka zo ya za ka zazzage su ma'aiki ne in ka cire hula ka aje kwari su cika in za ka sauko ka taka ƙasa sai dai ka ɗora ƙafa kan kwado kai bala'i ya bala'i gari ba za a iya rayuwa ba ya za a yi suka ce mu dai ƙara koma wajen musa allah sarkin haƙuri kadara kai ne musa <laughs> in sun zo za ka saurare su ba za ka saurare su amma annabi musa sai roka musu ubangijinsu ya ce ya allah sun ce a janye wannan bala'in za su yi imani aka janye kwaɗi gari ya koma lafiya suka ce ba za su yi imani ba sai allah ce to duk ruwan garin ya zama jini to kaga yanzu sai magana mutuwa kenan akwai mai yashen jini ba zai shawo ba ruwan randa jini na rafi jini na rijiya jini to fa wai wani wasan yara jini ya jini danja ko ina jini ne to ya yi ƙarshe aka fara mutuwa suka zo suka sami annabi musa suka ce to kaga dadu abun abin nan ne bai kai ga mutuwa ba amma yanzu ko ina mutuwa ake in dai za mu yi hankali yanzu ne ya kamata mu yi muna roƙonka ka janye ka roƙi Allah ya janye wannan bala'i mun ma alƙawari za mu yi imani Allah ya ce to shikenan annabi Musa ya roƙi Allah Allah kuma ya ansa ruwa ya koma normal wannan bai sa sun yi imani ba suka ce imanin nan ba za su yi shi ba wannan fa bayan an gama debate da aka yi tsakanin annabi musa da masahirta ne duka aka yi wannan allah ya ce ku kalle da muka turo masu ayatun mufassala ayoyi daki-daki one after another amma allah ya ce fastakbaru suka yi girman kai suka kangare wa kanu kauman mujrimina suka zama mujrimai to yanzu ne allah ya fushi da su yanzu dai Allah ya me domin ga alama ba abin da za a yi su gyaru duk wani uzuri da ya kamata Allah ya ba su ya ba su shi yasa Allah madaukin sarki ya ce me ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل Allah ya ce duk lokacin da bala'i ya zo musu cikin bala'o'in da aka ritsa safo din nan sai zo ce ya Musa ya kai Musa ud'u ulana rabbaka ka roƙa mana ubangijinka bima ahida indaka da alƙawarin da ya maka ka ce in ya roki ka roke shi zai ansa da in ka shafta annar rijiza in dai aka yaye mana wannan bala'i da muka shiga sai su ce lanu'minan nabika za mu imani da kai wala nursilanna aka bani isra'il za mu bar bani isra'ila ka kama hanya ka tafi da su can kasar da Allah ya muku alƙawari duk sanda bala'i ya zo he sun zo sun yi wannan magana da annabi Musa to ya kai alarama ولما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون Allah ya ce duk sanda suke wannan alƙawarin da Annabi Musa sai muka yaye musu wannan bala'i da muka turo musu zuwa wani ajali da Allah ya san za su kai wannan ajalin izahum yankuthuna sai su warware alƙawarin da suka yi da Annabi Musa su ce ba za su imani ba haka akai ta yi Sai da ake wajen sautara da su basu yi imani ba. To daga nan me ya faɗo al'adar ma? Fantakomna min humfa a'raƙuna humfil ya mi bi an na humka dabbobi aya tina, bi an na humka dabbobi wa kan wucan haɗo filin. Allah ce to yanzu ne ya fushi da su. a sanadiyar wannan Allah ya ce fanta kamna minhum sai muka musu ramuwar gayya in ji Allah ya muka yi da su Allah ya ce fa agraqnahum fil yammi muka nitsar da su a cikin teku in ji Allah madaukin sarki me yasa Allah ya ce bi annahum kazzabu bi ayatina saboda sun karyata da ayoyi mu mun turo musu ayoyin Allah sun karyata Allah ya ce wa kanu anha mu'ridina wa kanu anha gafilin sun kasance suna rafkana da ayoyin mu in ji Allah madaukin sarki to yanzu lokacin da Allah zai nutsar da su ya zo ya aka yi da Allah zai nutsar da su Allah ya ce wa auhaina ila Musa Allah ran karatu ya dawo suratul shu'ara Allah ya ce sai muka yi wahayi zuwa ga annabi Musa me muka ce wa annabi Musa an asri bi ibadi tattara bayina bani Isra'ila gaba ɗayan su kai tafiyar dare da su Allah ya ce innakum muttaba'un lalle za a biyo ku abinda sa muka ce ka yi tafiyar dare da su tarko ne muka dana wa fir'auna muna so mu halakar da shi idan ya ji labarin ka yi tafiyar dare da su ba zai iya haƙura ba zai tattaro rundunarsa gaba daya da manyan gari gaba daya da duk waɗannan matsiyata da suka matsa wa musulunci lamba duk zai tattaro su ya biyo ku to a lokacin ne mu kuma za mu musu ƙurin ƙus gaba ɗaya kowa ya huta shine innakum muttaba'u to ya haka ya larama فأرسل فرعون في المدائن حاشرين النبي موسى yana jin wannan magana nan take sai aka fara bada sanarwa amma a sirrance ake bada sanarwa gida gida to shikenan Allah ya ce da daddare za mu yi me za a bar gari za a hijira saboda haka kowa ya shirya haka suka shishirya suka shishirya annabi Musa ya ce ku ka karbi aron zinari da azurfa a hannun mutanen fir'auna wannan zai ƙara ƙarfafa musu gwiwa wajen su yi me wajen su biyo mutanen annabi musa domin ana so a tattaro su gaba ɗaya ne shikenan dare na yi aka kama hanya gari na wayewa fir'auna ya laluba ya ji an ce ai annabi musa ya tattara bani isra'ila gaba ɗaya ya tafi da su to nan take fir'auna ya fusata wa arsala fir'aun nan take fir'auna ya aika fil madaini a garuruwa gaba daya hashirin ya tura 'yan aika waɗanda za su je a rinka tattaro musu sojoji da runduna duk inda wata bariki da wata bataliya take ta sojojinsa gaba ɗaya aka ba da emergency order cewa a tattaro su gaba ɗaya to ya aka yi alarama inna ha'ula'i la shirzimatun qalilun bayan an gama tattaro su yanzu ga fir'auna ya miƙe a cikin yana musu lacca ta ƙarfafa musu gwiwa domin su fahimci mishin ɗin da aka sa gaba sai ke cewa inna ha'ulayi lalle su wa'annan annabi Musa da mutanensu la shirzimatun qalilun wata yar tawaga ce ya karama wasu mutane ne yan kaɗan ba wani yawa suke da shi ba duka su nawa ne kaga wannan ai sojoji da suka taru za su ji karfin gwiwa ko saboda da za su je su fara musu mutane ne yan kaɗan da ba wahala za a sha ba cikin gajeren lokaci za a murtsike su lacca ce yanzu fir'auna yake yi wa sojoji da bataliyar da ya tara duk manyan gari babu wanda aka bari an tattaro su gaba daya bayan haka fa wa innahum lana laghaibun fir'auna yace kun ga bayan ba su da yawa kuma wa innahum lana laghaizu duk abin da za su fusatar da mu yi yo wani irin fusatarwa ya wuce sun samu garinmu muna zaune lafiya komai na tafiya daidai su yi borewa gwamnati su yi borewa fir'auna a matsayin sana Allah su hana gari zama lafiya su zazzagi iyayenku da allolinku su ce duk wuta za ku tafi addinin da kuke ba daidai ba ne sannan kuma da za su tafi ma sun tattara kayayyakinku sun tafi tare da shi ai wa innahum lana laga'izu lalle su sun fusatar da mu duk abin da za a fusatar da mutum ba wanda ba su yi mana ba dan me za mu kyale su mu saka musu ido wannan fir'auna yana lakca ne bayan haka ba وإنا لجميع حاذرون ce kun ga suna so su dauke mu sakarkaru alhali wa inna lalle mu la jami'un gaba ɗaya mu haziruna a fadake muke muna taka tsantsan da abin da zai kawo mana matsala a gari to dole a kashe fitina kamin ta girma dole a ɗauki matakin da za a je a murƙushe su ana faɗin wannan sai aka ɗebi ihu kowa ya gamsu abin da za a yi kenan to daga nan sai suka nauso suka biyo annabi musa to ya fi alarama min jannatin wa uyun wato kaman ga su mutanen Allah ya ce fa akhrajnahum sai muka fito da su fir'auna da jama'arsa min jannatin daga wasu irin lambuna inda suke shakatawa suna shan iska ga 'ya'yan itace iri-iri gari mai ban sha'awa irin garin masar gashi yanzu mun fito su min jannatin daga ainihin gonaki daga lambuna wa uyun da mare-mare ruwa bayan wannan fa wa kunuzin wa maqamin karim bayan wannan muka fito da su wa kunuzin daga taskoki na arziki ga arziki mun ba su dukiya iri-iri ga taskoki ba da ba a ba su ba Allah ya ce ga sunan mun fito su daga cikin wannan dukiya tasu gaba daya wa maqamin karim da kuma manya-manyan mukamai masu daraja da suke da shi manya-manyan gari da manya-manyan masu sarauta da manya-manyan mukarraban fir'auna da manya-manyan ministocin fir'auna ga sunan kowa ya baro kujerarsa kowa ya baro ofisinsa sun fito da sunan za su bi bani isra'ila ashe sun fito ne fita da ba su ƙara komawa har abada shine wa kunuzin wa makamin kare bayan wannan fa alaran ma kadhalika wa awrathnaha bani isra'il Allah ya ce kadhalika kamar yadda muka fito da su ɗinnan, to duk wannan jin daɗi daga ƙarshe wa awrathnaha bani isra'il sai muka gadarwa bani isra'il da wannan jin daɗi su ko muka halakar da su in ji Allah madaukin sarki wannan yake nuna zalunci baya dorewa zalunci baya dorewa az la ya dumu wa in dama zalunci bai dawama ko kaga alamun zai dawama zai ruguje daga baya ka'ida ce inna Allah ta'ala la yumli lil zalimi hatta idza akhadhahu lam yuflitu Allah yakan jinkirtawa azzalumi amma har lokacin da zai kama azzalumi azzalumi ba zai iya kukucewa ba saboda haka tsakanin Allah da azzalumi akan samu jira amma bari kan babu wata sai an kama shi shi yasa Allah ya ce kazalika wa awrasnaha bani isra'il to yanzu ga fir'auna da sojojinsa an yi shiri an yi gayya ta wuce hankali gaba ɗaya an fito da shi fir'aunan da manya-manyan mukarrabai da ministoci da manya-manyan kwamandojin soja an kamo hanya an fito daga cikin gari gaba ɗaya an ɗungumo kamar duniya za ta tashi an biyo wa an biyo annabi musa da yan jama'a sa da ba masu yawa bane shirzi matun kalilun kamar da suka ambace su to ya kai alarama فأتبعوهم مشرقين الله يتي فأتبعوهم سيسوك بيو النبي موسى دا جماعة واتو مشرقين أي وقت الشروق دي دي لوكا شندا رانا تكي فتوة كنان دا يوشي دا هنزي تو دا هنزي سوكا فتو سوكا بيو سوكا بيو النبي موسى دا جماعة النبي موسى دا جماعة غاسو چان sun kama hanya sun yi nisa sun kusa bakin teku wayannan kuma ga sunan sun fito suna ainihin tahowa suna biyo su daga baya a wannan lokaci sai aka yi kaga فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون yanzu ga jama'ar annabi Musa da annabi Musa sun iso bakin kogi ga kogi ya kawo baka isa ka shiga ba duk wanda ya fada mutuwa ba jirgin ruwa da za a iya tsallakewa tafiya ta kare ko ba ta kare ba waiwayawa da za su yi baya kuma ga kura ta turnike fir'auna da sojojinsa da muggan makamai kuma an kamo hanya ana tahowa to yanzu tura ta kai bango saboda me fir'auna da jama'a ga su can sun kusa su iso Allah ya ce ma tara aljam'ani yayin da wayannan jama'a guda biyu suka ga juna kenan annabi Musa da jama'a sa sun gawa sun hangi fir'auna da rundunarsa fir'auna da rundunarsa sun hangi suwa sun hangi su annabi musa shine tara ne. to a wannan lokaci hankali ya tashi qala ashabu musa sahabban annabi musa da kansu sun karaya suka kalli annabi musa suka ce inna lamudrakuna muka ai arutsa da mu mukan karya mu ta kare an gama da mu mutuwa ce gaba mutuwa baya mutuwa abinda ba ya ce gaba kura baya sai yaki akwai maganar ma da suka yi a wannan lokaci kalu uzina min kabli an ta'ati na jika kalu uzina min qabli an yana wa min ba'di ma ji'tana قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون بني إسرائيل سوكا wa annabi Musa suka ce ya annabin Allah uzina min qabli an ta'tiyana an azabtar da mu kamin ka zo kamin ka zo mana an azabtar da mu an yanka 'ya'yanmu maza an wulakanta mu mata an mai da mu bayi ba irin bala'in da ba mu shiga ba kuma ga shi min ba'di maji ita na bayan ka zo muna tsammanin tsira kuma ga halaka bayan zuwan nakan kuma ta same mu can kamin ka zo ba daɗi yanzu kuma ga mutuwa wannan alama ce ta su riga sun tsinke ba wata dabara da ta saura ƙala buɗar bakin annabi musa sai ce asa rabbukum an yi hulika aduwakum ina fata ya kusa ubangijinku zai halakar da abokan gabanku wa kun fil ardi ya kalifantar da ku a bayan kasa fa yanzura kaifa ya yaga ku kuma ya za ku yi annabi Musa ya ce an kusa ai wannan shi yasa nan gurin da suka ce wa annabi Musa inna la mudrakun an rutsa da mu qala kalla qala kalla Inna Kala sai annabi Musa ya ce kalla ya ce موسى magana a rutsa da mu ba a rutsa da mu ba wato kullum annabi imaninsa ba daidai yake da na jama'a ba ba daidai yake ba ya ce inna ma'i rabbi ya ce tare da ni akwai ubangiji na saya hadi yanzu nan zai nuna mun yadda za a yi kaji sika da wa sika da Allah wannan dalilin da yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka hijira daga Makka zuwa Madina suka taho bakin wannan kogo na Thawr bayan sun hau dutse annabi zai shiga sai na Bakar ya ce dakata tukuna mun fara shiga in akwai wani abu ni ya same ni kai ka tsira rayuwar ka ta fitawa amfani sai na baka ya shiga cikin kogo ya laluba ya laluba bai ga komai ba sai ramuka haka a cikin kogon ya cire rigarsa ya farka ta ya rinka yaga yana tattoshe ramukan da ya gani a cikin kogo ya tattoshe ramukan sai rami guda ɗaya saurayi toshe ramin da kafarsa sannan ya ce annabi ya shigo annabi yana shigowa ya ce ya lalla ka gaji ka kwanta ka samu kai bacci ya ɗora kayan annabi akan cinyarsa sai da na abubakar radiyallahu an daga shi sai annabi a cikin kogo kusa abin da yake faruwa da safe sai ga 'yan bin sawu sun taho har bakin kogon sun zo sun tsaya suna jayayya wasu na ba mamaki nan ya shiga wasu na cewa kai da wuya ya shiga nan domin ga kamar yanar gizo-gizo a bakin kogon ai da ya shiga nan da zai wuce da wannan yanar su kuma ga su a cikin kogo sai na abubakar ya ce daga inda muke muna ganin kafafunsu muna ganin me sai dai bara mu ga kansu ba saboda a cikin kogo muke dutse ya tare sai sai na abubakar ya ce ya rasulallah da ɗaya daga cikinsu zai sunkuya ya leƙo ta ƙarƙashin kafafunsa da zai gamu ya tsorita ko bai tsorita ba ya tsorita yana ganin an rutsa da su annabi yana kallon sa sai ya ce masa ma zannuka bisnaini lahu salisu huma ya ce me zatanka da mutane biyu wa'inda Allah ne na ukunsu ba abin da zai same mu Allah zai kare mu to irin wannan ƙarfin imani shine wanda annabi Musa ya nuna anan gaba ɗaya sun tsorita sun karya sun ce inna la mudrakun ya annabin Allah an rutsa da mu qala kalla yace ba rutsa da mu ba yace inna i rabbi sayahdi tare da ni akwai ubangiji na ubangiji na zai nuna mun yadda za yi su kuma su fir'auna sun hango su sai aka fara ihu ana kururuwa saboda me ana ganin ga sunan zamu je mu karisa su ba wurin tsallakewa kogi ya cika da ruwa to nan take sai ga sako daga Allah Allah ya faɗi yadda za a yi ya aka yi alarama فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر يوا فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر wato ku ji wata hikima irin ta Allah Allah ya ce wa auhayna ila Musa sai muka yi wahayi zuwa ga annabi Musa Allah ya ce anidrib bi asakal bahar wannan saddaka da ke hannunka nan daki tekun da ita yayi me ya daki teku da sanda annabi Musa ya ce to Allah ya ce in daki teku da sanda mutane sai suka tsaya suna kallon iko Allah to a daki teku da sanda kuma sai me to sai mai an da ke teku da sanda kun san abin da ya ba su mamaki yana dukan teku da sanda fanfalaka sai tekun ta rabu biyu ta kece a wannan lokaci ku ji wani iko na Allah ba mala'iku aka turo suka musu gada ba ba ruwan aka ce ya kafe ba shi ruwan ne aka ce ya rabu biyu sai ya zakuda wannan ya matsa nan wannan ya matsa nan kuma ruwa manna Allah waye sai wannan wato titi ɗaɗɗe titi goma sha biyu yake ce a cikin teku titi goma sha biyun nan dama bani isra'ila kabila goma sha biyu ne kowace kabila ta zaɓi titin da ya mata don a wuce da sauri kun wani abin da zai ba da mamaki in ma ruwan ya rabu ƙasa mai za a samu ba taɓo ba sai allah ya turo ta iska ya ce gaba ɗaya ƙasan ya bushe ya zama kama an ɗaɗara kwalta nylon ba a so su taka ƙasa mai danshi busassa ƙasa Allah yake so su taka in za su fita shi ne ma'ana fa haina ila Musa a idrib bi sakal bahar a ba mu ta can cikin suratu ta can Allah madaukin sarki ya ce fa awhayna ila Musa an bi ibadi wa birrib lahum awhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqa yawa fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu darakan wa la takhsha Allah ya ce sai muka yi wahayi zuwa ga Annabi Musa muka ce kai tafiya dare da bayina in ji Allah Allah Allah ya ce wadrib lahum tariqan fil bahari ka buga musu hanya a cikin teku in ji Allah wace irin hanya Allah ya ce hanyar da zaka buga din nan ya basa busasshiyar hanya inda muke so ku biya shi ya bushe ko takalmin mutum ba zai jike ba haka za su taka su wuce a wannan lokaci Allah ya ce la takafu darakan baka tsoron a zo a rutsa da kai wala taksha kuma baka jin tsoron ruwa ya dulme tare da kai saboda haka yana duka fanfalaka sai nan titi ya kece nan titi ya kece tsakanin wannan titin da wannan titin kuma tari ruwa ne ga yanan tari ruwa mai yawan gaske Allah maɗaukin sarki ce fakana kullu firqin kowane bangare na ruwa tsakanin wannan titi da wannan titi sai ka ganshi ya zama ka ɗaudin azim kai ka ɗauka wani babban dutse ne a wannan lokaci malamai suka ce da aka yi musu titi goma sha biyu wa'annan na bi ta nan wa'annan na bi ta nan tsakanin kowane titi da titi ba tarin ruwa ne ba kamar dutse sai kuma Allah ya sa aka huda tsakanin ruwan yadda za a samu wando, taga yadda in kana wucewa akwai taga taga da zaka iya hangen wa'anda ke wucewa ta wancan titin kuma ruwa ne yana nan yana buri amma Allah ya taka masa burki ya tsaya banda Allah wa isa wannan wa isa wannan banda Allah rashin sanin Allah ne zaka ce mutum ya rike Allah ya ce Allah kawai wai shi yana ganin Allah ya kaɗan ku yan izala kullum zai ku ce a riƙe Allah to yanzu an ce Allah kaɗai za a riƙe to to mu Allah ya ishe mu hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya ishe mu madalla da abin dogaro Allah nan take annabi Musa da mutanansa aka yi ta me aka shiga ana ta tsallakawa kamin su fir'auna su iso bakin ruwa mutanen annabi musa duka an riga an shiga cikin teku ana tsallakawa fir'auna yana zuwa yana gani sai girman kai ya kara diba shi ya ce na daɗe ina gaya muku ne allah ne wasu suna kokonto kun ga ruwa ya ga allah ya buɗa ya ba fili <laughs> mu je zuwa ƙarshe sai aka shigo sai suka fara shigowa daidai sanda suke shigowa wa'annan sun fara me sun fara fita ko fir'auna da mutanen su kuma ga sun gangaro za su fara me za su fara shiga sai Allah ya ce mai Allah rama وأزلفنا ثم الآخرين الله يتي وأزلفنا wa الآخرين Wa وأزلفنا al وقربنا na. ita wacce rundunar ta mahaukata kafirai makiya Allah ta su fir'auna Allah ya ce sai muka matso da su samma a wannan lokacin ga su yanzu sun gangaro sun iso za su fara me za su fara shigowa sai Allah ya ce a gaba larama wa an jaina musa wa man ma'ahu ajma'in Allah ya ce wa an jaina musa sai muka tsallakar da annabi musa wa man ma'ahu da duk jama'a bani Isra'il da ke tare da shi ajma'ina Allah ya ce gaba ɗaya muka tsallakar da su ko ƙwara ɗaya ba mu bari ya halaka ba ko ƙwara ɗaya duk mun tsallakar da su yanzu sun gama tsallakawa ga fir'auna da girman kai da manyan gari ga sunan an taho ana ihu an shigo tituna wa'annan sun gama fita gaba ɗaya kafiran su fir'auna sun gama shigowa gaba ɗaya ba ko ƙwara ɗaya da ke waje kuma na gaba ba su fara tsallakawa ba kenan gaba su suna ina sai Allah ya ce to yanzu a yi ta ta ya kai alarama thumma aghraqna al-akharin Allah madaukin sarki ce ثم al-akharin wayannan wayanda suka shigo daga bayan nan Allah ya ce muka nitsar da su gaba ɗaya ko kwara ɗaya ban bari ya kai labari ba sai da suka gama shigowa sai Allah ya ce ruwa haɗe kawai ruwa da ya girgiza sai ya ambaliya sai ya fara haɗewa da su kai fir'auna lokacin ya ga mutuwa da idanun shi wai shi ga mai wayan tsiya yanzu tun da ya ga mutuwa to bari ya musulunta ka ji shigantaka Allah ramma magana tana cikin surati yunusa حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين malamai suka ce sau uku ya musulunta sau nawa sau uku Allah yace ce hatta iza a da raka hulgarku fir'auna ya ta takasa bayan kasa har sai lokacin da nutsewa ta same shi gashi tsakiyar teku teku ta haɗe ya tabbatar da mutuwa ta zo ƙarshen allantaka ƙarya ta ƙare to wai shi yana da wayo nan take ƙala sai ya ce amantu na yi imani ya musulunta ko bai musulunta ba sai sake yin kalmar shahada ta zamaninsu annahu la ilaha illallazi amanar bihi banu isra'il ba abun bautawa da gaskiya sai allan da banu isra'ila suka yi imani da shi ya ƙara musulunta ko bai ƙara ba sai ga duk abin da bai isa ka bai ce kai in ba a gane ba wa ana minal musulmi na, ma ina cikin musulmai ya musulunta sau nawa too late to cry when the head is cut off me Allah ya ce masa الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين سي Allah ya ce al'ana sai yanzu مسلونتا musulunta sai yanzu duk wa'azin da aka maka nan da ayoyin da aka nuna maka duk baka musulunta ba sai yanzu zaka musulunta in ji Allah al'ana sai yanzu ka gane akwai Allah zaka musulunta wa qadi asaita bayan ka duk saban da ake babu wanda baka yi ba qablu kamin ka ganka tsakiya teku wa kunta minal mufsidin sannan ka kasance cikin masu banna ba irin fasadin da baka yi ba sai yanzu lokacin da ta cin maka sannan ka ce ka musulunta kai Allah ya ce ba za mu saurare ka ba me Allah ya ce masa fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya yawa wa inna kathiran minan nasi an ayatina laghafilun Allah ya ce fal yawma nunajjika bi badanika Allah ya ce yau za mu tseratar da kai da gangar jikinka amma ba rai ba da rai za mu tseratar da kai ba da me da gangar jiki dukkan waɗannan gawawaki da suka nutse a cikin ruwa ruwa ya tafi da su amma banda gawar fir'auna Allah ya ce ita gawar fir'auna a tseratar da ita ruwa ya turo ta ya kawo ta bakin gaba domin duniya ta gane ba Allah bane ga gawar shi an gani kar wani ya ce ai da aka yi ruwa ya jujjuya ya jujjuya shi da yake Allah ne ya yi fiffike ya tashi cikin sararin samaniya ba nutse tare da shi ba wani ya ɗauka cewa har yanzu akwai wani abun arziki da zai kulla Allah ya ce to shi wannan matsiyacin ganga jikinta a tsallakar da ita kowa ya zo ya ga ga Allahn ƙarya ga ganga jikinsa ba rai a tunkuɗo shi a kawo shi bakin gaba ya Allah ya ce abin da ya sa muka yi haka shine litakuna liman kalfaka aya domin ka zama aya ga waɗanda za su biyo bayan ka in gemu dan uwanka ya kama da wuta to watakila waɗanda za su biyo baya sa shafa wa nasu ruwa wannan ne yasa gawa fir'auna har yanzu tana duniya har yanzu tana tana duniya yanzu ne in ka je masar ka je cairo ka je mutafin fanni za ka ga gawa fir'auna tana nan akwai chemicals da aka sanya mata ta kame tun wancan lokacin tana nan ka je ka gan shi ga kwanci ka zo ka duba ka gafa ga fir'auna asalin fir'auna <laughs> wani abin da zai baka mamaki kuma masar har yanzu su alfahari suke da shi da yanzu haka in ka je masara a tun iyakon za ka fara ganin jirgi an sa masa suna fir'auna yanzu kai za ka sawa jirgi suna fir'auna kuma <laughs> za ka sawa jirgi ka suna fir'auna ba shine Allah ce fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya daga wannan lokaci aka halakar da fir'auna da jama'arsa gaba daya ba ɗaya da ya koma annabi Musa da jama'arsa kuma Allah ya tsallakar da su wannan ana lallashin zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafirai da suka rike kafirci suke cutar da addini komi komi ta dade karshen alewa kasa wata ran sai Allah ya maganin su wata ran sai Allah ya yi maganin su kuma Allah ya tabbatar wa annabi wannan da aka zo yakin badar duk manya manyan kafiran quraish din nan sanadi da quraish a wannan lokaci aka aika da su barzahu to da Allah ya faɗi wannan magana sai bai da ita da wata magana sai ya ce me in إن في ذلك لآية يوا وما كان أكثرهم مؤمنين الله يقول إن في ذلك للي تكين أبن دي فارودا فرعون النان لآية الله يقول أكوي علامة ذات نونا مكا جرمان الله سيدي الله يقول ولكن وما كان أكثرهم مؤمنين سيدي دودها كما في يوم متاني باسي إيماني إن الله sai Allah ya ce me wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim Allah ya ce wa inna rabbaka lalle ubangijinka lahuwal azizur rahim shine mabuwayi kuma shine bai jin kai Allah ka ji kanmu jiya mun ce za mu magana akan alamomin da ake gane bokaye da su alamomin da ake na'am alamomin da ake gane me alamomin da ake gane bokaye da su alaran ma yana tunatar da ni jiya mata sun yi complain sun ce ana ta neman taimakon marayu su ba a tura musu yan agaji kanana su je su karbo taimako wajen su suka ce ya kamata a samu yan agaji kanana su ma su tara taimako a je a karba mata da suke zuwa tafsiri saboda haka darakta a samu yan agaji yan kanana kanana haka yan kanana kanana a tura su ina a tura su wajen mata domin karɓo taimakon marayu ina fata fahimci wannan saura ko bayan Allah wayanda ba su samu sa sadaka su a kwamitin marayu ba na fahimci kwamitin sun kusa su fara rarraba kayan ga marayu kuma wani abu da ya bamu sha'awa marayu da aka samu zuwa yanzu kawai sun ninka marayun da aka samu ba rasa uku ya zuwa yanzu kawai adadinsu ya kai wajen ninkin marayu ba rasa uku kenan wannan ya nuna akwai wanda ba raba su kawo sunaye ba suna ganin abun zai yi kuwa iya kuwa maraya da bai da uba a ce akwai wanda har za su iya tunawa da shi kuma sai suka ga bayan Allah sun ba da gudunmuwa an taimaka wa marayun daidai gwargwado wannan ya karfafa musu gwiwa yasa wannan karan suka rinka kawo marayun suna kawo su su kuma kwamiti suna nan suna ta tantancewa suna tabbatar da marayun haka suke wani abin da zai baku sha'awa duk adadin waɗannan marayu da aka tattaro kowane maraya akwai sunan shi akwai sunan mahaifinsa wanda ya rasu akwai sunan mahaifiyarsa in tana da rai akwai sunan guardian na ainihin wato shi marayan wanda yake lura da shi akwai kuma namba waya tarho ta shi wannan maraya da ake lura da shi akwai shekarun marayan a rubuce da adres ɗin marayan ana so a je a ɗauko shi inda za a yi zuwa a ɗauko shi wannan rekod din na adadin marayun gaba ɗaya duka yana na hannun kwamiti ko wannan kaɗai muka samu a cimmen ne ko ba a cimmen ba ne wannan ci gaba ne kenan kun ga nan gaba idan muka zo za a yi magana ta magana ya za a ɗauki nauyin karatunsu idan muka ce jama'a muna so a ɗauki nauyin karatun maraya sai wani ya ce na ɗauki nauyin maraya ɗaya ya yi firamare ko na ɗauki nauyin maraya biyu su yi firamare kun ga bamu da matsala ko ko na ɗau nauyin maraya ɗaya ya yi nazari ba mu da matsala abinda za a kawai list din marayun za a bashi a ce dauki wanda kake so ya ce na ɗauki wannan sai a bude masa fayil a bashi record din shi sai ya ci gaba da daukar nauyin shi ya karatu saboda haka wayannan matakai da muka ɗauka masu kyau ne in Allah ya yarda aka ci gaba aka ci gaba za mu sha mamakin taimakon da Allah zai yi mana kuma mutanen Adamawa yadda nake ta faɗa sun ba da mamaki kwarai da gaske mutane ne masu kishin addini mutane ne masu son Allah masu son Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ban yi mamaki ba ƙasa ce da waliyan Allah idan su Mudibu Adama suka karantar da addini a wurin Allah ka ƙara wannan ƙasa albarka hidima da kuka yi marayu Allah ya sa ta zama tukuicin ku akan wannan hidima shine aljanna ranar tashin alkiyama ranar da ƴaƴan ku kuma za su zama marayu muna addu'a Allah ya zama madadi akan su yanzu ake faɗa min cewa akwai wata ƴar ƙaramar ƙungiya haka wacce aka take tallafawa sabbin musulunta e jinjirar kungiya ce yanzu ne aka dan fara renon ta dan fara farfadowa ko su ma sun ba da gudunmuwa ba kwamitin malayu na naira dubu biyar Allah ya saka musu da alkhairi wannan jinjirar kungiya ko muna fata muna mata addu'a Allah ya sa ta yi karfi ya zama na sabin musulunta suna samun gata su ma ya zan yi in gane wannan boka ne matsala ta same ni ina so a mun addu'a ko a roƙa mun Allah ina neman malami sai yanzu an kawo ni wajen malami to ya zai in gane wannan malamin kan malamin Allah ne ko boka ne ban sani ba ko an gane me muke so mai magana kai yadda in boka ne baka da bukata kawai da kaje ka san boka ne ka san wajen ar ne ka zo original not photo star copy ba za ka yi dai bata maka lokaci ba domin ka saurari boka ka yadda da maganarsa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce man ata ha'idan aw imra'atan fi duburiha aw kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi yace duk wanda yayi jima'i da mace tana haila ko ya sadu da mace ta duburarta ko ya je wajen boka boka ya faɗa masa maganganu kuma ya yarda da maganganun bokan annabi yace to wannan mutumi ya kafircewa abin da aka saukar wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka zuwa wajen boka bala'i ne Allah ka raba mu da zuwa wajen boka to duk sanda aka kai ka wajen wani malami kana zuwa wajen malami malami ya ce to za mu maka aiki boka ne ku gane kana zuwa wajen sai ce ba matsala za mu maka aiki ya ambaci kalmar aiki za mu maka aiki kaka kara dawa boka ne na biyu kana zuwa wajen malami ya ce babban aiki za a yi ko karami boka ne menene ne kar ma ka bata lokacin ka boka ne mun samu wannan kitsin a yola mun yi wa'azi a wata makarantar mata wata baiwar Allah ta turo tambaya an yi manganu irin wa'ina ta ce ita ta raka yayata yayata na son haihuwa Allah bai bata haihuwa ba sai aka kwatanta mata wani malami ashe shirgegen boka ne ta ce to yaya ta dauke ta tare suka je wajen malamin suna zuwa wai sai malami ya ce mata to karamin aiki za a yi babba ko babba idan in karamin aiki ta suke so a yi wanda za ta haifi ɗaya to dubu ishirin in kuma 'yan tagwaye take so to sai an yi babban aiki sai ta ba da dubu arba'in to kaga wannan boka ne menene boka ne duk lokacin da ka je wajen malami sai zo maka da wata ƙasa a tire ko a faifai kaga yana wani zane-zane yana wani rubuce-rubuce haka sannan ya maka magana boka ne menene boka ne duk sanda ka je wajen malami sai ka ga ya tsaya yana wani kallon sama yana faɗin wasu maganganu da baka gane kansu ba abin ba larabci ba shi ba yahudanci ba shi ba yaren biron ba kai baka san me yake faɗa ba kar ka bata wa kanka lokaci boka ne sai inda dare maka menene boka ne duk sanda ka je wajen wani malami ya ce to akwai addu'ar da za a yi maka amma sharɗi za a yanka boka ne kanka ƙara zuwa wajen shi ba wata addu'a a duniya da ake yin ta wacce sharɗi za a mata yanka babu ita a duniya duk wanda ka je ya baka addu'a ce amma za a yanka kaza shirgegen boka ne watsar da shi sai inda dare maka yanzu nan zai kai ka jahannama kun gane wannan duk lokacin da ka je wajen malami sai sifanta maka wata dabba ya ce za a samu rago mai murɗaɗɗun ƙahoni ko za a samu bakin bunsuru ko za a samu eh, taure wanda ke bai da kaho mai dan dungulmi dungulmin kaho ko akuya mai manya-manyan kofato arne ne kakaka kada zuwa wajen shi kar ma ka bari bata maka wallahi arne ne bai tare da Allah ƙarya yake arne ne original kuma wallahi matuƙa bai tuba ba in kana zuwa wajensa sai ko hadu da shi a jahannama wannan ina da tabbas akan shi domin magana ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk sanda ka je wajen wani malami sai ya ce maka za a yanka wata dabba amma za a yanka ta ba bismillah ko in za a yanka kada ta kalli gabar ko in za a yanka a yanko ta ta baya arne ne boka ne arne ne kanka ƙara zuwa duk sanda ka je ka wajen wani malami sai ce sai an samu wani tsuntsu an yanka ko shekararren zakara ko kaza mai firingi-firingi ko farar baru kawai ka ga alhaji a layin yanka ji yana ta lallekawa ana alhaji kaza ne yana ta tukunna yana lekawa akwai wata nau'in kaza da boka ya ce kawo shi yasa je mun faɗi hanyoyi guda bakwai da boka yake kiran aljanu akwai hanya ta takwas da ba mu ambata ba ita ce dariqatu zab hanyar yanka aljanu ne suke siffanta wa boka in ana so mu biya bukata sai an yanka mana kaza iri kaza to yi an kawo kazar boka in zai yanka ba zai bismillah ba ba zai yi mai ba bismillah ba to ko ya yi bismillah haramun ne a ci nama ko ya yi bismillah haramun ne Sheikh muhammadu ibn Abdul ce na farko ma uhilla li ghairi ne abinda aka ambaci sunan wani Allah aka yanka ne yace sannan na biyu aljanu aka yi wa yankan haramun ne ba a cin yankan wanda yanka inda musulmi ne ko ya faɗi la ilaha illallah sau miliyan ya zama arni yace saboda abu na gaba shi ne yankan murtaddi ne shi wanda ya yanka inda musulmi ne yana yanka dabar ya zama arni saboda su aka yankawa aljanu aka yankawa an gane wannan so duk sanda ya faɗa maka wani abu da za a yanka boka ne arni ne karka ɓata wa kanka lokaci duk sanda ka je wajen malami sai ce sai an ɗebo ƙasa ko ƙasar kasuwa ko ƙasar mararrabar hanya ko ƙasar makabarta ko ƙasar gidan da aka yi mutuwa ko ƙasar takun ƙafar wani kana neman wata yarinya sai ya ce to ka ɗebo masa ƙasar inda ta taka kawai ka ga mutum yana ta bin yarinya sai ka ce ɗan sikirar society wai bukatar shi ya samu inda ta taka da kafa in ta wuce shi kuma sai ya zo wurin sai ya ɗabi ƙasar wurin sai ya kai wa boka saboda a ƙulla siddabarun da za a sa ya sota bokan arne ne kai kuma daga ran da ka je aka ka wannan ka zama arne da kai da bulus da okonko da bitrus da <laughs> ba ku da bambanci an gane wannan so duk sanda ka je aka ce ka ɗebo ƙasa ko ƙasar kasuwa ko ƙasar gidan da aka yi mutuwa ko ƙasar gidan suna ko ƙasar menene aka ce da ita za a hada kafiri ne karka ƙara zuwa wajen shi duk sanda ka je wajen malami da sunan zai maka aiki sai ce sai an sassako bishiya kaza sai ayi me sai an sassako bishiya kaza amma bishiyar idan za a sassaƙa, sharadi ne a sassako ta gefen gaba an gane wannan ko kuma sharadi ne a sassako ta gefen yamma ko a sassaƙa ta gefen kudu ko a sassaƙa ta gefen arewa ya ƙayyade wani gefe ya ce dole sharɗi ne ta nan gefen za a sassaƙa an gane wannan to arne ne boka ne karka yadda da shi duk bishiyar da ka sani ta duniya in tana magani duk inda aka ɓantara ya yi, ba wani bambanci tsakanin gefen gabar da gefen yamma ko kudu ko arewa da ya ce ma sai gefe kaza za a sassaka aljanu ne suka ce a yi wannan yin bin wannan ka'ida an musu bauta ne shi yasa za su biya bukata kai ma ka zama bawan aljani ka zama arne ba bata lokaci duk sanda ka je wajen malami sai ce maka za a sassako bishiya kaza ko a ɗebo ganyen bishiya kaza amma sharɗi ne sai da daddare za a ɗebo ba da rana ba ko sharɗi ne sai da rana za a ɗiba ba da daddare ba shi ma arne ne kar ka ɓata lokacinka menene boka ne arne ne kun gane wannan amma idan ya ce a ɗebo ganyen bishiyar ko sassaƙanta sai ya ce kada a shanya a rana sai dai a shanya da daddare ko a shanya a inuwa to wannan ba alama ne na bokanci ba ba alama ne na bokanci ba saboda ganyen bishiya ko itace in an shanya shi a rana idan yana da sinadarai na magani masu amfani rana tana iya kashe sinadaran ko zogale ai tana da amfani da yawa ko to zogalen da aka shanya ta a rana amfaninta bai kai zogalen da aka shanya a inuwa ko aka shanya da daddare ba saboda rana ba ta kashe sinadaran da ke jikinta ba so shi wannan wani abu ne wanda yake is proved scientifically amma ɗebo wanne ce kar a ɗiba da rana sai dai a ɗiba da daddare ko kar a tsinka da daddare sai dai a tsinka da rana to wannan shari'in daga aljanu aka samo shi arne ne original kar ka ƙara komawa inda yake idan ka je ka wajen malami sai ya ce maka ana so a ciro gashin wani a yanko masa gashi na wani ko a kawo masa rigar da mutumin ya sa da zufarsa a jiki ko wani abu da yana taba jikin mutumin duk lokacin da ake so a mallaki wani ko a raba wani da wani ko a ƙulla soyayya tsakanin wani da wani to nan abubuwa su ake hadawa da shi so duk sanda ka je malami ya ce maka a kawo ɗaya daga cikin wannan to mushriki ne irin wannan tsafin bokancin shine irin wanda lubaid ibn al-asam al-yahudi yayi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda sai da Allah ya turo mala'iku suka gaya wa annabi yadda za a da sihirin wata ran mun samu lokaci za mu magana akan wannan amma arne ne duk sanda ka je wajen malami ya ce sai an kawo tabarma guda kaza ta kaba ko korai guda kaza ko farin alawayya guda kaza arne ne wuce kaka kara zuwa inda yake arne ne kafiri ne duk sanda ka je wajen wani malami sai ya baka laya laya ko tana da hanci ko ba ta da hanci ko an sa mata zobe ko ba a sa mata ba arne ne lakan karka kara zuwa inda yake menene arne ne karka kara zuwa inda yake balle in ya baka laya da ce sai a rufa ta da fatar maciji ko a rufa da fatar bakar akuya ko kuma a sa a bakin tunkiya kamin laye tana bakin tunkiyar a yanka tunkiyar ko wani abu mai kama da wannan arne ne duk sanda ka jojo wani malami ya zo maka da wani dogon carbi ya kai kusan kwara 500 a jiki carbin sai an yi da gaske a wanki a warware shi tari guda an masa wasu kulle-kulle a jikin carbin karka tambaye shi waye ne arne ne yi gaba kaka kara dawa duk sanda ka je wajen wani malami sai kawo maka wata rigar saki sai ya ce ka sa sai ka sa ta tukunna kamin a maka addu'a ko aikin da za a yi arne ne karka kara zuwa wajen shi boka ne karka kara zuwa inda yake duk sanda ka je wajen wani malami sai tambaye ka sunanka da sunan mahaifiyarka ko ka kai masa damuwa akan wani ko wata sai aka ce a samu sunan mutumin da sunan mahaifiyarsa an gane duk sanda za a yi sihiri akan mutum sunansa da sunan mahaifiyarsa ake hadawa ba da sunan baban shi ba to da ya ce sunansa da sunan mahaifiyar shi ko sunanta da sunan mahaifiyarta ka samu tiƙeƙen arne ne sai inda dare maka ba musulmi ba ne boka ne ka zo shi duk inda ka je ka wajen malami sai ce to aikin da za a maka nan sai sha biyar ga wata ko aikin nan da za a maka sai saba'ar wata ko sai wata ya tokare a sararin samaniya ko to arne ne boka ne wannan boka ne mai hudda da taurari aljanin da yake bautawa aljanin mai bautar tauraro ne yana jira sai tauraron da aljanin ke bautawa ya tsaya a lokacin ne shi kuma zai zo ya bautawa aljanin sanda aljanin ke bautawa tauraron sannan bukata ka ta biya shi ma menene shi ma arne ne duk sanda ka je wajen wani malami sai ya dauko maka wani dan littafi wani dan littafi ana daura littafin da igiya takardu ne haka pieces ba a yi binding din shi ba amma nan akwai koba ta kwali nan akwai koba ta kwali ana kullewa da igiya sai kaga ya bude cikin littafin an yi wasu rubuce-rubucen wasu manya-manyan haruffa wani sakandamin baki sakandamin baki wani hoton kunama kunama haka da arne ne tikekin arne sai inda dare ka kara dawa ba malamin Allah bane boka ne duk sanda ka je ka wajen malami sai ka je na baka labarin abin da aka yi bai nan kana zuwa za ka yi magana ya ce ai ba sai ka yi magana ba ai mutum da ya zo nan mun san damo shi ba kai ne alhaji na ta'ala ba ka ce kwarai da gaske ne alhaji na ta'ala to ba ka zo maganan kana so ka tsaya takarar ciya man da lokal gaman ba a ce kwarai da gaske ce to ai nan ba sai ka yi bayani ba arne ne duk sanda ka zo wajen malami ka je yana gaya maka abin da bai nan aka yi menene shi arne ne kafiri ne boka ne da ya fare maka wannan tattare naka kai ka kasa inda dare maka in ba haka ba sai ya kai ka ina sai ya kai ka wutar jahannama duk sanda ka je wajen malami ko ka je wajen boka ya ce ki kawo masa jinin malami ya ce ki kawo masa jinin hailaki ko a kawo mani din wani da shi za a hada lakarin da za a hada to wannan ma boka ne arne ne qur'ani zai rubuta da jinin haila domin a mallaki wani yanzu mata ma har sun saba da an ce ai wancan ta murkushe mijinta sai a ce ya ci jini ya ci me ya ci jini saboda ta kai jinin hailata da maniyinsa ya hada ya rubuta ayoyin qur'ani an wanke da fitsari an bata taje ta sa masa abinci ya ci an murkushe kansa kenan har abada kawai sai ka zama dan kala ta ce ko da dare in zaka fita ta ce to ni fa bana son daren nan ka tabbatar ka dawo karfe tara sai ka ce on the dot arne ne ba musulmi bane o lokaci yayi kai ku ce Allahu akbar to bari mu takaita nan gurin tunda lokaci yayi abin da yasa muke so mu takaita karatu a yau akwai malam Abubakar Muktar zai rufe tafsiri yau to muna so kan hanya mu ta wucewa mu bi ta wajen rufe tafsirin sa ina fata an fahimci wannan duk shekara yakan yi kokari ya rufe da wuri domin ya halarci inda muke tafsiri to bana kuma akwai tsammanin zai rufe da wuri saboda tafiya to muna so mu je mu halarta subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu wa rahmatullahi